والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هل تكون معجزة علم توحيد أقول معجزة أقول كرامة أقول إرهاب أقول استراي wannan mu'ujiza ta ce ɗanta annabawa wanda ake ce mu'ujiza annabi ya zo da abu mu'ujiz mai gajiyar da kowa mutanen zamaninsa wanda zai nuna shi ne ayarsa wanda zai tabbatar da gaske shi annabi ne daga Allah kamar yadda annabi Musa ya zo da sanda da hannu da kuma inda Eh, ya nuna da masu sihiri mu'jiza ta hanyar sanda wanda yake ta faɗi zahiyar talaffatu ma ya asusu wanda ta har haɗe duk abin da suka wato bayyana da shi daga sihiri kamar kuma wajen inda ya bigi kogi inda ta yi lokacin da fir'auna ya biki wani imajirin sai ce in malamu da rasu na musa ya ce ƙala kalla inna mai irar su sai haɗi a lokacin da shi wancan ya hangi korar fir'auna ta ko sun kuma sun kusa ga kogin kulzu wato ko tsare mu ta kare shi ne ma'ana inna lam yurku za su same mu shi annabi Musa na da mutum dubu goma fir'auna yana da dubu saba'in annabi Musa saboda tsananin tauhidi da sanin Allah sai ya ce kalla kai ba kuma na bakin suna tare da ubangiji za ka ci tsare mu ta kare a lokacin da ubangiji ya ji haka ya ji daɗi sai ya aiko jibril ya ce ga ya masa tun da ya san yana muna tare da shi a ne jirib da a sa kalbaha an kana fasaka na kullum kurkun ta saudin a lokacin da annan musa ta samu wannan umarni daga jibril ya bugi kogi sai kogi ya koma kaman wato kankara ya koma ya sandare ta saudin azimi sai ka ce yankin doki wannan shi ne ake ce ko kuma kamar yadda annabi isa ke ta da mamaci inda ke cewa ujrihu la akmaha wala abrasa wa umil mauta bi iznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadathuruna fi buyutikum inna bi dhalika ala ayatan lakum in kuntum mu'minin annabi annabi Isa ya ina warkar da kuturu da makaho da mara ina ba labari abinda kuke ci a cikin gidajenku to wannan shine ake kamar kuma wajen manza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna wa Habibu bin Malik Habibu bin Malik shine wanda a'a yana aka ba ba ba ta gani na Allah a lokacin yace na man aiki an ce kai annabi ne ta ƙwarai ko akwai alama ta mu'jiza wadda za mu gane Uku in kana da tsiya a gidanka da kabaro ga sukofinta ka je ka gani kana so a ta koma mutum sosai yake kwarai ko kusa kusa gida ya je ta da ita tana wasa tana ji tana gani ta koma budurwa sun filaliya lokacin da ya dawo ya ce abin da ya gani ya yi kake ya uku yawa to wannan shi ne ake ce mu'jiza to mu to to madalla karama karama tambaya amma karaman din hmm. za mu kai shi kawai a ta sai ba mace jani kanin mu shiga ta sai ba da zai zama fa da ba irin karamomin da ya nuna kake ce madalla wato daga cikin karamomin sayyidina shaykh anhu maulana سيدي bi ahmad الشريف a sharif كرامو منكي daga cikin karamomin shi wata ran almajiran shi na wani ƙauye sai muƙaddamin su yaro sai suka zo limani mukaddami wanda zai rika yi mana sallah a zawiya yana mana waje sai sai ya ku sai na kaddama muku zuununi lokacin da mai shehu yawa ga magana sai suka tasan wajen birni yana can cikin daji wajen kan iyaka tsakanin alije da marok wajen wajida wato rikakken dan fashi ne da taɓa ta alheri ya kulle shi ya kashi ya kashe mutane ya kwashe dukiya yana da wato firka kamar ake na barayi yau ya ce na kaddama muku zo ne sai suka tafi suka tasan wajen suna tayya suna tayya har suka kai aka ce to mun shigo dajin da yake ko da ya hange su sai ya taso da mashi da takobi da da da da sanda da minen da wuka ya buga musu tsawon ya ku tsaya ina za su aka ta wajen ka aka aiko ba ya aiko aka sai da na shek jami'a ya ce mu zo wurin ka ya kaddama ka kai ne wato mukaddamin zawuya ta gari ka daga jin wagga magana sai hali ya kama shi sai ya yi magana ba ya daɗe sai ta kusa suna zuwa sai ya je ce ma ya wato yaran shi sun tuna iya ga kayan hukki nan na ba mun kyau ya kira ni ya yi kira ni sai ya bar masa kayan faki suka ya taho hannun shi ba komi ko sanda babu ya ce mutum ya taho yana kuka suka zo shehi ya lakana masa kalmar shahada ta ya yi wankan janaba da fadi ya yi alwala aka lakana mai kalmar shahada aka koya masa fatiha aka koya masa sura sannan aka bashi wazifa aka koya masa salatul fatiha da jawara sannan aka ya tafi ya je ya zama limamin su kayan ya zama wali hmm. eh, shi ne bin fidin yana yana ta himmatu raddatul gawatu ila hatan ta wato himmatka tijani tana iya sanarkar da duki raddatul jawati ila rahman sama ya dohan lakaki ga Allah hattan ta hatta zuunun hatta kai ga zuunun wannan rikakken nan fake madalla madalla na ji a kwarai da gaske wannan wato shi ake kira karama karama ce to madalla eh ba hirar rediyo ba da mu hira da kai irin irin waɗannan ka gaya muna cikin wata rana waɗansu na gardama da cewa annabi isa ya annabi mu to wannan kuma wajen Eh, wannan kuma karama a baya jidin bastani sai kuma karama sai da abdul qadir mai lailani shi wannan kirista ne yace wadda kissa shehu muhammad al-hafiz na maka shi ya mana isa a zawiya wannan limamin kirista ne yace annabi isa ya manzo Allah shi wannan musulmi ne yace da yadda ba cikin annaba babu kawo manzo Allah sai suka ta wajen a baya jidin a zamanin a baya zai da yadda yasa kake annabi isa ya bi manzan allah ya ce saboda annabi isa yana kwana a wani ka ban sha ba bai kawai ba bai bayan gari ba yake kawai saboda wannan yake yi ka zo na baka kwana a ka gani ka almajirin almajirin almajirin ɗaya ne daga cikin na ban kai ko almajirin haɗai ba ka zo na baka kwana a limamin kirista ya zo zauna a baya gudu yana ibada shi a kamun abincin shi zai sauye wajen bayan gari a kawo mai ruwa ya sha ya je ya sai da amfanin a bari a baya ji dai kaga na ci abinci ta kaga na yi boli ta kaga na yi kwana ta da na kara maka ta aka tsara wata saba'in aka zo aka samu kwana tamanin ce yau kwanan mu na yake tamanin kaga na ci abinci ta kaga na yi kwana ta yace na kara maka ta arba'in radda aka cika kwana ɗari da ishirin ran nan yace ashhadu an la ilaha illallah wa hada hula shari'a wa ashhadu anna a abduhu wa rasuluhu duk limamin kirista ran yi musulunta wannan cikin karama a baya zubi kaɗan ne daga cikin waɗanda shi ko wannan wanda ta wajen ku da abdulkadir wannan yace annabi isa ya ga annabi wannan yace bai yadda ba ni ke dalili mu ta wajen ku da abdulkadir musamman ya ga wajen ku da abdulkadir yace ni yasa kace annabi isa ba annabi yace saboda yana raya masa yace kawai eh yace to ni kaga ɗaya ne daga cikin al'umma ta manzon Allah kuma ina daga cikin jikoki jikoki wa kake so a tada maka yace akwai wani mai gurumi wato mai gurumin wanda muka ji ciwon mutum suka ce su a tada muka ce da zai yi ka a shaida inda kabarin yake yake ya shaida shi ne in an zo annan isa ya yake yana tada na kacce wato in ya zo sai ya yi alwallah ya salla wata aiki in ya salla ce ya ce ya ahadu ya wutur ya samadu zuwa karshen annan sunaya sai ce kun bi izinin layi tashi da yadda Allah sai mace sai ga kabari ya fare sai mutum ya tashi sai shi da Abdul Qadir yace to ni ba nan alwala ba nan raka'a ko ba ni jam komi ya sunan mutum ya ce wane ka tashi da izini na ba ko da izini a'a da izini na Allah tashi da izini na sai kabari ya dare sai gashi da gurumin ya tashi sannan sai wannan waka godiya ga Allah ya ce wa amri bi amrillahi in kuntum tu'minun fa kullum bi amrillahi fa kun bi qudratihi yace al'amari na ina yin shi ne da umurnin ubangiji in kulli kun in nace abin ya zama ya kun sai to kullu amma duka da amrin Allah da ikon ubangiji ne na kullu kudrat da da wato da da ikon shi yake hukunci yanan da ma'ana da yarda kai da yadda shi na Allah an gani. kwarai da gaske yace ma yace shine wannan yake o oh. yace to ya kana ko koma ga eh, duniya buga muku gurbi aka tambaye shi yake kana so koma duniya ka buga gurin yesu to wallahi inda zan sake mutuwa ba na bukata saboda ɗacin rai da aka saka mana ran mutuwa ka har yanzu ina jin a makogaro na yake in dai na sake mutuwa to na a bar ni in kwanta yake to kai sake yace na zai to kwanta ko dai kwanta sai ni kaga wannan karamomi ke da waje karamomi karamomi ke wa madalla to ka gane daga cikin karamomin akwai karama Ahmad badawi na'am Ahmadu badawi akwai shehu Falistini mutumin ina ne Ahmadu badawi a Tanta yake kasar Masar kasar Masar ko eh a Tanta na'am da garin su nan hanya Iskandariya kilo 100 ne ka gani sai Falistini shehu jami'ar Azhar ne a lokaci ka san an ce shehu jami'ar Azhar kamar shi ne kasan alamul islami duka kamar duka ba kuna zarifa a ina in an ce shehu jami'ar Azhar kamar rektor na ne da na Masar ya yi wannan don su a lokacin nan da su ke naɗa sarki a zahar lokacin nan ita ke naɗa sarki na'am an gane to sai suna zargin ahmadu libadau zai zuwa juma ko zuwa sallar a kamar yadda na yi maka iskar wato ahmadu kudubul bakar sai ya ce shi zai je ya yi mai tambaya cikin addini ni ke dalili ina hujjar su zuwa juma'a da ya tafi aka ji aka yi sallah abin shehun jami'ar azhar ne yake yake bakin kowa yake kuma shekaru inda da yake sai da na shek yana iskin za'i wato yana dariya yake ko akwai wata hujja tun da Allah ya ce وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ko akwai wata aya wadda za ta sa ɗauko mutum juma'a sai yadda mafi to tambayin nan gaya maka a lokacin sai ya lalabi harafi sai ya rasa shi barki ne qur'ani sam sam duka ko fatiya harafi guda ya kasa ya mance shi fatiha na jami'a al-azhar shi da jami'a al sai kudu sai eh, eh, badawi ya ima gana mana ce ai an an an an ba an ba ni ganin komai a ta ya tafi ya zo ya samu manyan malamai ya ce aka yi tafi ba ya ce bishar ɓisau ba suka koma ba ya ce ya ya yarda ya ce ko ka sai gidanka akwai wani zakara nan ka yanka shi ka ɗauko zuciyar shi a gasa ma ka fi can nasa ilimin ka sai da ilimin ka bai wuce cikin zuciyar zakara ba za ka zo ka tambaye ni mu da muke karɓar ilimi ga ubangiji ga halarar ubangiji muke karɓar ilimi ga manzan Allah ka zo ka ce dan wani littattafan da ka karanta wanda muka manta da karanta su ma za ka zo hirar mazaje ka ce za ka tambaye ya ba ya ta burwa wannan shi ya koyi haka ba shak <coughs> jiya jiyan nan ba a daɗe ba mhm. jiya jiyan nan ba a daɗe ba mhm. maulana shek eh, ibrahim kaula shehun ran nan ana zaune mhm. da ‘ya'yan shi da su kamannin shi a kai lokacin da aka jima sai ya ce a kawo mai gobe lokacin nan babu mota yake a kawo mai dai a kai mai sirbiya da ya hau kuka na sai ta san matsala da ya je sai ya ce akwai wani almajiri nan ba kadiri ana ce da shi ne yana nan wannan ofisar aka ce yana wani ɗaki yake aka ce yana sanar da ya je gaida shi ita shi da kadir ya aiko na wajen yanzu ya zo yake da abdulkadir ko ya rasu da shekara biyu yace yanzu ya zo mani yace za ka mutu in zo in gaida ka amma in ka mutu ni zan maka wanka ni zan maka sallah almajiri ya tashi da murna yana kamar ya rawa ya ce a ah, kuma ka kwanta mutuwa za ka ya da awa nan bayan kwana biyu da aka za ka ce cewa ya zo ya je sai ta da har shehin ya yi mai wanka eh shehin almajirin ban adin ya yi mai wanka an same littafi sai aka je da aka zo aka kawo shi aka aje san cewa ya ke gaba zai mai sallah sai shehin ya jawo da a kuwa za ka yi sai ba ni almajirin shi ba sai yake ya kafa yi da ya je ya yi kabbara sai aka tunce ilimin ya rasa ko harafi ya karanta sai ya yo bayan ce kun ilan layi kunin ya ce ba sai yi ta jefe ne wato an tuka duka ne na duka sani ta an gare an gare sam ya ce ce sai jefe ne sallami na koma jadi sarkomi da sai yake gaba ya mai sai da ya kare sallah aka ɗauke shi aka je aka binne shi sannan kayan a tashi ya gaya musu illa yace kun taɓa ganin nata in ba a aika mana akan kun taɓa ganin nata na taɓa zuwa janaza yace to shehun fi da abdul qadir ya karɓi wannan yaro wannan muridi ya karɓi shi ya zo ya mana wasiya yace in je in gaida shi da fata in gaya masa mutuwa zai yace in ya rasu ni zan mai wanka ni kuma zan masa sallah shi da dalilin ko janaza kaɗa da mata fasa mallam akwai wata hira da mun kai da kai ta taro da dama yanzu lokacin kana wa aji gidan rediyo ka kawo min irin wannan magana wani malami da masar kuma har yanzu da har ma sai ya gaya mai da cewa yana goyon mata ta eh, kuma daga cikin karamomin wani yayi zancen aliyu hawa da kutubu sha'arani shi sha'arani wanda ya latsa ikul minan wato ya yi ilimin azahar dukkanin nan goma sha biyu kamar yadda muka an karanta amma su suna gaba da mu ne sura tun da su laraba ne magana su kuma suka yi karatun sosai na irin karatu yanzu da ake bada a samu diploma ake abinci suka yi karatu sosai abin da ake ce mai ilimi shi ko aliyu da khawas karatun shi duka bai wuce birede sai ya bar karatun sai ya koma hannun wani kai ya yi ta hidima yana hidima yana aurabi yana hidima da rana yana cewa hidima da daddare ya ta aura da fasa zai kwana ya ya ba shi tsaro har ya kai ya zama waliyi kashi ya zama waliyi kashi kaga shi waliyi kashi in yana tafiya in ana yi mutum azaba cikin kabar yana da yi cikin kabar kwarai wato in makamin mutum ya kai ya zama wali ka tafi shi ne ka san wulaya cikin wilaya ma maratib ne akwai na kashi a yaye maka komai da komai. Allah ya yaye maka sirrin komai komi kana gani komi ka gani irin wannan ne manzo Allah wata ran ana tayya aka zo matsabarta sai yace a saro mai kabar dabino da aka taro mai kabar dabino biyu sai ya tsora ga wannan kabari ya tsora ga wannan kabari suka ce ya rasulullahi yake ma'ana haka yace kusifa anhuma ma lam yaybata ya a sauƙaƙe musu azaba matuƙar wannan kaba bata bushe yace wannan ana mai azaba saboda bai kula da sarki in ya yi bawali ba ya kama ruwa sai ya sallah gudan gudan amma la'akar shi kawai na biyun yana hada mutane su tuna ana faɗa yamshi bin namima yana tafiya yana hada mutane hukuma saboda haka Allah yake mai jirin kenan yake to amma matsawar kaban nan tana da danyantaka to za a dauke musu azaba kaga wannan duk abin da yake ya zama mu'jiza ga annabi yana zama karama da wani ko ka gane ko to shi kenan shi aliyu da khawas in aka ce shewa aliyu da khawas ya faɗi magana sai shi araniya sai ya saraba mu na ga ta oli jahili yana ganin wato ya karanta duka uluma azhar kun aka ce aliyu da khawas ne ya faɗi sai ita dariya sai ta a lokacin nan ran nan sai ta gama wajen wani sha'ani ko haka munasaba malamai su faɗi sai aka ce to ai magana aka ce sai da na shekh ai magana aka ce ma alira hawa aka ba shi a cikin magana zai buɗe baki sai shi arami ya ce da dariya sai ce uskub ya huma zainab sai mamaki ya samu kowa maganan nan da ya yi shi arami bai magana ba aka

هي خاطئة تقول وأنا أحكي وأنا أحكي كلام قلت ما يسب إلى الله ما يسب لعل أما كراهي أقول لنا يا مكة ولا حكت لنا هاي مكة كراهي يوم ناظمة المهاجرين دائما أذكار وقبائل ورسل تفكر كابك نفسك زائي كلام من جاهلين إيش آه اسمي سيدنا الشيخ العمر ما حكي yake ni gaskiya nake ma na same kuma na rike ta san wannan magana da kawai duk duniyar nan ba wanda ya kasan nan a ke shi sha'arani yana da fitinan nan mata matar jaraba wadda kullum inda suna da ita sai ya mata dokin ya sai ya goya ta ya yi yawo da ita cikin ɗaki ya gaji ya yi zufa ya yi jigir sannan ta ce ya isa kana sannan ta ba shi yayi wani majalci zan ya ma mutu na haifar da gaske na'am ka da dalili sai yace na to in kana so ka zama almajin na ne dole wannan girman da aka tsora maka ana ce kai ne babban malami sai ka wasa ce littattafan ka duka rabar da su idan ba ya yiwuwa karatu da wuri ba su gama ba su gama a ina dole sai ka sai ka rabar da su ka ba almajirai ka zo ka zo ka zauna ka rika mana hidima ina aikin ka kana mana hidima sai ka yare na sai mu duniya mu ya ji aka ce malamai sun jefe shi malamai sun yi mai makar sun same shi ga shi na yana majahidi hidima da su zai jahilin ya an turibi yana yi yana yi har ya kai ya zama wali ya kai yana tarihi sai ce kama kala lin sai sai aliyu rakawa kamar da sai na ga mun aliyu rakawa to masalla jama'a muna fatar da suna tafiya da mu kuma suna sanar da cewa hiran da muke yau shine akama karama na waliyai mun ji da wannan mallam musa akwai mafi mamaki da waɗannan abu da ka faɗa akwai wata fuska da muka yi da su عليه وسلم ما تميز عبد الله بن ابن مولوده عن مالك عن ابن عمر ان ذلك وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عن شهاد عن سالم بن عبد الله أن ابن أبي بكر أخبر عبد الله وأن أبي بكر يا بعد ما بعد سوى عبد الله بن عمر يا جاوية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأتعلم تروي تبات العباد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأتمنى أن لا يأتي ألم تري أن قومك بنوا الكعبة وأتعلم جئت مع عائشة بكذا متعلم an goma ta abu ba da ta samu an kawai da wani sun ta kaita daga abin da foundation da rigimin harsashen da ibrahim da yi mutane lokacin da za su gina ka'aba sun gina amma sun rage wani abu daga daga abin yin da hausa hafira shi ne halfaki yawa da sun ta ɗauka daga halfakin da ibrahim ya yi wato rage wani abu domin kwarai sun gina a lokacin na annabi na da shekara talatin da shida yana cikin waɗanda ya suna ɗaukar zuwa don a lokacin na an rage wani abu to yanzu ya bar annabi ya so ne madina har aisha na matarsa sai yake ba ki gani da mutane ki sun rage asalin ɗaki ba ku sun rage daga ƙari da daga abin da fa'an daga harkafin da ibrahim ya gina shi fa kuntu ya rasu ba sai aisha ta ce miki ya manzon allah ala ta rubduha ala qawari ibrahim sosai shi da ka san an rage ba ka zuwa ka wuta ta ka koma gina ta akan harkafin da ibrahim ya gina qala laula lisan qawmi yake ba don sabon tarbuta ne ke da kafirci ba ai da da kafirci don kaɗan ne duk fara saba da duka ai ta waye ba su don haka ke nan kada ta da fitina kada in ta ba abin nan sun zuwa da iya ba ba da sun yi ta ba don da zai ana faɗa gare su su so da manta da imani ko ba haka ba to sababbi ne da kwallon da ba ba kuma da goguwa ba ba don wannan ba da na yi amma yanzu na ba ta haka kun gane ko ma ura ana zulla sallallahu alaihi wasallam to wannan shine wa shine annabi kana aisha sabi sahaba ne rasulullah naji wannan daga manzon Allah قالت عائشة أيضا قال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله عبد الله بن عمر إن عائشة تعالى وأن المجرى النبي cewa wato ƙuraishawa sun rage ka'aba daga asalin ruwa na'ura an rasu da sallallahu alaihi wasallam a farkon kiyamar rukunai ban ga wato annabi ya rukuni biyu ba ko sun kai shugabantar abin nan rukunin jamani shani ba su shugabantar abin nan shani ne da jamani ba shani da iraki iraki da shani su an ba su amma yana shugabantar yamani ba wannan hajjar aswad ban dace na annabi ya ga sun yi waɗannan ba Allah zai ne yin yawon hajar wanda ya suna jin hajar lafiya da ba hajar da zai sai su to ban ga ya bari ba in da an yi ko su na mutum da sai yan tsaki da ka bani alaƙa Ibrahim domin abin da ya sa kenan annabi zai sun mutu da wannan zai sun mutu da suna cikin tsaki in ya tafi wajen su ne su je su cikin ɗaki in ya fita cikin ɗaki ne ya ta ya bar wani abu da ke nan ba su don ba su kira wato ba asu ne da wata an kai wata asu ne sun ya ne sun Allahumma ala sayyidina Muhammadin salatan tunajina min wa qafati wa وتكفينا من سيئته وتدخلنا بها عندك عباده وتبلغنا اجل غاياته من دليل حياته كم حياتي ولا مماتي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب العالمين an saurari shi hasken musulunci wanda marigayi shekaru bakar mamar gumi ya gabatar daga nan sashen sauran zuwa najeriya kaduna da na kan gaba da karfe hudu ne amma za mu kawo muku wani sabon shirin lauya aliyu umaru a madadin kwamitin kaddamar da littafin da ya rubuta yana mika godiyarsa zuwa ga dukkan jama'ar da suka halarci ko kuma suka turo wakilansu wajen bikin kaddamar da wannan littafi wanda aka yi ranar laraba 11 ga karama na waliyai ko mun ji da wannan mallam Musa akwai mafi na mafi da wannan abu da ka faɗa akwai wata da muka yi da wata na ba da ne ko ta mafi baya ya ji da ruwa wannan sha na Sokoto Sokoto yan wato almajirai sun taru ana shirin sallah sai ga hannun rigarsa ya ji ya ji sai suka ce ala nan yaya aka yi ruwa ba su taba ka ba ka jike ce eh, wani ne ya fada ce ce ya ce usman ka taimake ni na tsamo kuma yana gaba ga sallah ana ganin yana nan kayan a fara sallan ma kuma ana ganin yana tsaye kwarai kuma rabbi ne kuma ya tsaye yana nan cikin karama ta waliyai ya tsamo waliyai ya tsamo wancan wa Allah wancan mutumin wancan mutumin to da ka san abin da mutum yake saurara shi ya sani mm. kana da tarihin waɗansu wanda aka kai kuma rina a takina to wani dan marina da na madin kuma wani dan masani to na'am tunda ni tunda ni baka tsine ni to kaga ana ta ka katsu da marafi na'am eh? na'am ko ni kuma da ka yi to madalla madalla ko eh? na'am to kuma kakanni na aslan sun da suka hito daga Borno na'am sun zo tsina sun zauna Allahu akbar suka zo ana nan sai wani aka wata gagarumar yiwa garin ya fashe sai ki babban malamin sai ya tambayi tamimu ya yake yana so ya hijira ya ce da magana saboda yunwa saboda yunwa ya gudu da yake eh, kakan ka ne ni to su ba ka ni ji wala ka ni wala ka fulani ba su da hatsi <laughs> eh to kuma ni kuma bare bare ba sai ta yan uwan mu ba sai ya ce wajen tamimu na'am ya je kan tamimu ya karbe shi da hannu biyu ban ban faso mu sama kakan ni na jikiri mu daya da wali dan marina da wali dan to kan kan su ne muke a to wadalla shi wali wali dan masani uh-huh. shi ne malamin wali dan marina na'am ko ka gane wali dan masani zan baka kaɗan daga cikin nabza daga cikin karamomin wato akwai wasu kafirai da suka taso ana ce da su kwarakwarama duk garin da suka je masu daraja suke kashewa kamar dai til magul kamar ta tar a bagadada kazan su magul mutane ne makiyaya ba san ko ba su da ilimi suka samu sa'a yaƙi suka ta yanka musulmi su ne da suka ci daga dada suka rika kwasan littattafai suna zuba mu tsoron jilata har suka gada da littattafai nan ne ai aka karya larabawa ba dan wannan ba da wannan su jiragen sama su ne da laraba ne za su ka da to shi kenan da suka zo kano suka kashe wani mai kalgo yana nan gauran dutse in ka je makabarta ta gauran dutse akwai kabarin kenan wani mai kalgo suka kashe duk garin da suka je masu daraja suke kashe ko arna ne ba ruwan sai suka ji labarin wali dan masani sai suka maka tsana da suka maka tsana sun zo kankiya sun taso da gidan mutum ɗaya sun zo kankiya sai labari ya kawo ma wali dan masani mutanen nan suka kashe wali mai kalgo ga suna sai aka ta ɗora ma almajirai littattafai kaga lokacin nan littattafan durbutun hannu ne suna wata tara su madawara durbutun hannu ne aka ta gudu aka yi wajen danka ba za a shigo Nijar. Allah ne, saura iyali mata za a fita da su da daskar. Da wata hadima ta wani ɗan masani. Aka ce ke shirya za su kai tare da iyali mata. Ta ce in ta ina, na ni zuwa ko'in. Ta ce ba ni zuwa ko'in. Ta ce inda na san kai haka kake. da ban bata lokaci na buga hidima ka nake in aure in ji dadin duniya ko in haji ada ina ga tun zata cike ni lahira wanda bai cike ka ba duniya ya zai cike ka lahira kace a bani zuwa ko inda mutuwa a kira ni wani dan masani ya ja ka sai ya aika yake a duka almajirai su dawo da suka tafi gudu su dawo sun taso daga kanke ya ja masu ismul azam suka mutu cikin daji ta su zo karanci su fara fara ma na aka samu gawo wakil sun mutu Mm. ai wannan karama ce ko babba ko yawa to madalla sai kuma tsakanin dan masani din da na biyu an ce wata rana tun ka gudan yake wata dai daya to wannan mun ji wannan na'am amma duk abin da baka ganshi rubuta ga littafi ba Na'am. yana da wuya ka Allahu da ka buta wato an ce sun yi maganganu tsakanin su amma wannan mu ba za mu karda da wannan ba ba gaskiya ba domin shi wali uh-huh. ba zai mace yin kirkin ladabi ba saboda haka wannan kissa ce ta makiya ba za mu karga ita ba an gane kenan dukkan abin da kake faɗa yanzu rubuce yake rubuce yake to ka gane dan saboda ina da tarihin sarakan katsina duka na'am na'am na'am ka katsina mhm. Ina da tarihin ina da tarihin sarakan kano tun daga bagauda har zuwa ga yau har zuwa ga yanzu ado bayero an gane kuma ina da tarihin sarakan katsina tun daga arnan har ta da fulani tun zamanin su agwargi da gobe da rau da da rana da ɗan mahaifi har zuwa na yau har zuwa wannan kabiru ba gane to wannan ai ba ma ba bane ga wanda kai da ilimi yake yana da tarihi da yake akwai mamad na tarihi da muna karantawa muna karantawa da littafin littattafai madalla mu komo ga wanda mafi dadi a dukkan cikin su abinda muke ciki na karamat lauliya yanzu mhm. yanzu mu koma ga sai kamar tijan da kai ne mhm. yana da iya biyu kai yana da iya biyu akwai muhammad al-kabir akwai muhammad al hadid kana tare da mun jira da kai a cikin wadannan garin ko da muke ga ina na to madalla madalla mhm. to ina son ilimi suna da baya yanzu ka suna da zuciya ke karanta na'am wato akwai ma shajara wadda Allah ya sa wata ranka samu ziyara ta sun ɗauko mata shagar jikokin jikokin sai su gane shajara ta gane shi Muhammadu al-Kabiru sun ɗaɗa yawa mata amma ba su harfi ba suka rasu shi ne babba ba ma shi a sahin ya hijira ya ce mata sai kamar mutum ne ta shekara a cikin yaki sai ya gaya mai dan babban shi dan babban ka san wurin yaki eh, wurin yakin baya turki ko kawar turka ke iko lokacin wurin yaki aka ce turka ce na na ubana ya gaya ya gaya mai na'am na'am ka gani sai Muhammad al-Habibi shi Muhammad al-Habibi shi ya haifi waɗannan zuriyar da ta gani duka daga Muhammad al-Habibi sai mhm. akwai ɗan da ake cewa sayyidi Ammar sayyidi Ammar wani Allah kana ji mutane masu ba da tsitsa ba yadda suke suna ta jikin sai tijani ya haifi da su ya auri da siriya haka iji wannan to akwai sai da ammar wato a cikin aina mare shi muhammadu al-habib dan sai tijani ya haifi shi kuma mahaifiyar shi farfara ce wato koyan gaji kana ji da in ka gan shi ma ga hoto shi baki ne kana ji to sai ta sami cikin shi sai ta yi ma sai muhammadu labidu laifi bikin ake yi masa laifi sai ya buga in ya zafi in ya fiki sai ya buga ta ji tsoron kai ya bige ka da ciki sai ta gudu sai ta kai galfa galfa can ne aka haihu madiyar wato department ke cikin kasar aljihu ba bi ta garin nan ma muka ci abincin na amma da ta sai ta je gidan sarkin galfa kawai sai ta shiga ta kama hidima kamar baiwa dai ina hanganta baka ta kama hidima ana nan ana nan sai aka zo aka ce ma sarki ai bai wannan ta haihu sai yayin suna da yayin suna ana nan ana nan shikenan nan sai aka samu amma amma Muhammadu Nabi da kahin su rasu ya ce akwai ɗana yana zuwa ya sanar da wanda yake halifa na'am yace akwai ɗana zai zo dan ma uwarki da cikin ta fitar da gidana ana nan ana nan yaro ya kai har ya kai a bashi ciwo sai suka tafi aka ba shi tumakai ya tafi kiwo yana zuwa yana zuwa da tumakai yaran nan sai wata kaɓa sai aka tambaye ita da sani sai garki ya ɗauka hannun jirgi sai hannu ya ɗage sai uwar ta ce da ka san ko ɗan wane ne da baka kwatanta ka fice ta ciwon ma da baka sace yace ɗan wani ce ɗan shehu ɗan ɗan Muhammadu Lazizi da jikan shehu Tijani sai yanzu ke ko yanga Muhammadu Lazizi ce kika zo nan baki gaya mana ba sai ya kawo dogari arba'in ya haɗa da dukiya da komi yake a zo a kai su gida suka kawo shi aina mari babban wanda yake halifa ya girme shi da ya hange shi ya ga ya fi su ƙarfi wajen Allah sai ya ba shi halifa ce zaka da wasu suka ce yayi mai haka nan dan a tabbatar da dan Muhammadu na dukiya kai kauli na dukiya wasu kuma suka ce ya ga ya fi karama shi yasa ya ba shi wuri kana ji a lokacin da nasaru suka shigo aljo a lokacin da aka yi tashin hankali lokacin da faransa ta sai alkama da alje ta kasa biya zamanin baya turki sai aka yi taro na ambasada duka sai fi sarkin baya turki sai ya tambayi ambasadan alje ana ce da shi ne ke defal yake rayu sun sai alkama mu kun biya sai ya mare shi da duk da duk shi sarki ya mari an basa da faransa da beka fit eh ga wuska a ta wannan kamar wulatanci ne ga warai babbato shi nan sai taro wasu shi an basa da ya aika ma warai ya ce ga abin da sarkin aljiya nan lokacin nan daɗa sai aka zo aka yi sulhu shi baye ya yahe wannan alkama wannan baki ya yahe mm-hmm. aka gyara sai su jurnalist suna warai shi ko wannan wulatanci sai kullum sai su buga su wasa suna buga faranki faranki ran nan ta da ba da kano ta ta san ma alje ta je ta dukan alje sai ta dukan alje zamanin abdulkadir da jaza'ir aka yi yaƙi aka yi jibai ba mu karya har ƙunga ta turmi suka samu suka kama hikama hikama abdul karim da za'i shi sarkin wanda ya bugi da basuran da wanda ya bugi basura yana ma da littafi sun hudu hudu sunan shi al-mawaqif da jaza'i na'am na'am shi su shi wannan sarki ne littafin na'am kana ji mhm. da suka kama ƙasa aljasa aina ma da ta gagare su sai suka shekara takwas suka ka shiga aina ma bari da aka haife kwarai da gaske kana ji lokacin na hiskar sa yadda za su sai suka yi hila suka zo suka ce a yi sulhu su ai su zo yaki ba sai suka kama shi amma lokacin na yana halitta da suka kama shi sai suka ce da bardo da suka tafi bardo sai suka je suka kai shi ɗakin wani zaki don zaki ya kashe ya kakkar yaki da sai da suka zo suka ga ta da gowace da zaki yana wuri sai suka ce sunaji sunaji <laughs> na ran kai ka ba da hankali yake maji ce maji koko ce mai raka ce mai ce sai da sai yadda ba sai sun yi kaso sai suka dauko shi suka yi wajen nesa ka san nesa ko natija yawa da suka kawo shi sai suka zo da ta da ta yi gammo ta nake ya dora gwiwa ki akan yana zaune yana zaune na wuri na'am ce yanzu dai ba haka bane ka zo mu ne da amma za mu baka diyan mu sunanta orli orli sunanta ta kare karatunta na jami'a wa kuma dan kin bordo sai yake to sai nan da ya kwanta ba kike ga sai jami'a yake ka aure ka amma ba za ta yi da ita eh, yake yake jini na ba zai fita daga cikin kayan ba yake ka aure ka dan a zauna lafiya saboda saboda a tsage jinin musulmi amma ba za ta yi da ita su ko sun bashi da aka bashi a kawata aka zo wani gari nan kurdan aka zo aka tale majinan da suka gina wato kin daga wurin shi aka hau har itacen da aka shuka da fitin da aka yi komi da komi daga kan aka su ko sun ba da ita dan su ga irin abin da yake su samu wannan sirri da kare ta aika masu yau su kace don su samu aljihar sosai su yake bawon su a lokacin da aka yi wannan ta zo sai da aka shekara biyu ba samu takardar Sai ce ba za ki ba kasa aiki ba ina amfani yake mata san suka ce mata da nan da mata laifin suka ce kin manta da kasar ki ne sai sai ta ba su raton ta ce ni abin da na gani ban ga komai da illa shafe ne eh da wannan littafin nasu da yake karatu in su zan aika maku ga abin da na gani yake ce kasan dalilin da aka aura ni gare ka ita sai kin wai yace an aura ni gare ka dan in samu secret kin kan aika masu iyaye na su kace amma ni yanzu na zaɓa Allah da shi sai nake so ba ni bukatar da kake a shahada Allah ya ilaha illallah wa da hula sharika la wa shahada anna muhammad abduhu wa to madalla mallam kenan ko kowane waliyi na Allah hmm. yana ganin komai har da wanda ake yi azaba cikin kabari ba duka ba na ce maka sai ahlul kashi eh, to sai muke nema ahlul kashi na'am na'am akwai wani waliyi ne da sai waliyi ne haba to sai kada ka to eh, in da sani ba sai in zai mutu zai ga manzo Allah ka gane ai kamar annabawa ne wani so ɗaya da ya taɓa wani cikin annabawa amma ba manzanni ba ba mursalai ba ai mursalai su ne komi ba su wa'anda aka aika aka ce su gaya wa mutane su kira mutane zuwa addinin Allah kamar su annabi Musa kamar su annabi Isa kamar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asirin da biyar da suka kai muna suna cikin Qur'ani to ka san su 313 anan waɗanda suka kai muna rubuce a Qur'ani asirin biyar to yana yiwa haka to suna ganin su waɗannan kowane lokaci wani abu zai auku jibril ke zo amma annabawa wani shi kaɗai ya san shi annabi ne mutanen shi ba san annabi ba tunda ba a baki izini ba ya kira mutane zuwa addinin Allah ka gane to haka waliya suke su kuma nasu haka na daraja kuma ta su daraja su wani bai san shi waliyi bane wani kuma ya san shi waliyi ne amma bai san ba kuma wani waliyi ne ko ka gane nan ahlul kasb din sune mafi daraja ga dukkan wani to kuma ba haka bane kuma ba haka bane eh akwai kuma wanda suke ganin su yara kuma eh waɗanda Allah ya sauƙa ma ko da azaba aka yi mutum a kabari suna gani akwai waɗanda ka gani waɗanda ganin su yara to kamar akwai kuma wanda ake ce ma kaman mustahil kunuzi mhm. su mustahil kunuzi kuma mhm. suna gaban ahlul kasb su mustahil kunuzi su ne suna ganin abin da ke saman bakwai da abin da ke saman bakwai ka gane in kama an binne wata dukiya saboda tsoron sata ko tsoron wuta mm. in kuma za su yi suna da mm. shi ne wani wali yana zuwa sai ya ga rikazi ya ga dimbin zinari a binne mm. sai ya ce ma abu dukun sata da gani ga allan kuna take da ya jahilai suka zo su kama suka yi suka kashe ya gaji allah sannan wani wani ya zo ya ce har tambaye shi bayani suka ce mun tambaye mun da an ce ga shari'a wanda ya gaji allah ta yake to ku tona inda ya magana da ya suka tona suka garan da cike da zinari yace Allah shine Allah ku duk bauta mu ka gane to akwai kuma rijalul gaibi su kuma rijalul gaibi in ka gansu ba ka gane su kuma kowane lokaci suke so suna iya su sallah maka su kuma su a kawar da aka zubar sun kawar da sun kawar da aka zubar ita yake ya tsaya nan rasu su ne ake ce malamatiya babu misrafu eh babu mikrofon ne babu ina ruwan da mikrofon shi kan ya ci haramun kuma ba sai ya je jirgi abin da aka zubar kuma ce an kalle ba a ce sai ran ya zo da kaya yana cin shinkawa zai obi shinkawa sai ta da kare sai kare mai gurnani sai ta a kina ka yi kina ban nihi ka ba sai ina ƙetare saraɗi in na gana ƙetare saraɗi to lokacin nan na hika amma in ban ƙetare saraɗi ba kafi ni saboda ni ina da takalifi ta ka gane su ba ka gane su da alama dan ba ka rigar su in ka ganda za ta yi ka guda ko dala ɗai yanzu haka akwai yanzu haka akwai akwai su amma su gudun mutane suke su ne ake da wa'arus anil jahilina su kuma gudun malaman zahiri suke yi ko ka gane to su ne yake ta wa'arus anil jahilina ka gudun ne ka rabu da jahilai ka zauna tare da su su gare su malaman zahiri wa'anda ake dogara akan su masu ɗin ilimi su ne jahilai ga waɗannan madalla farfasar musa a ganin ka yanzu hiran da muka yi da na game da shekha mafi jane mun kita za mu kita ba zuwa ai da za mu shekara insha Allah insha Allah sun kara mu shekara tijani inda za mu shekara kullum na ga maka wani abu cikin shekara tijani to madalla eh. to a ganin ka za mu tsaya a tare ka anan mu fara kaɗin kadir mako mai zuwa to yadda kake so ni haka nake so to madalla ni abin da ya sa kai ne abokin aiki na na'am an gane saboda irin tambayoyin da kake mani ni suna kwantar da hankali na an gane eh dan ba ka tambaya ta abin da ban sani ba abin da ka san na sani su kake tambaya ta madalla ka gane wannan ko shine pedagogy ta journalist na ah. to madalla eh, jama'a muna fatar kaɗan kenan da muka samu jira da professor musa suleiman kai mai sama ya kai mu kuma mako mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا خبيث للطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان هدى كبيرا وإن ذهبتم ألا تسقطوا في اليتامى فانكروا ما طاب لكم من النساء فانكروا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث رباع فإن أن لا تعلموا فوالدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى لا تعلوا وآتوا النساء صدقاتهن نخلا فإن تبن لكم أن شيء منغصا فقلوا هنيئا مريا ولا تعطوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوا فيها ولهم فيها أكثرهم يقوم لهم قولا معروفا وذكر اليتامى والسائل وبلغ كافا أنرتم منه رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدار أن يكفروا ومن كان بنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليعقل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالا فاشهدوا عليهم النبي في جزء جاء سوى الامر من صلى الله عليه وسلم فيها او فقط ما الله يرفع حتى مخرجه في جزء جاء وكان ابن العدو صاحب ليبيا ابن العدو ورسل الى كيف اصلا بيت المقدس وهي رسل سقطا على النصارى لكن ابن العدو فهي رسل سوق لمعنى في غمرين اكثر النصارى التجار هي ما بين بيت وهي رسل وترانا يا دوكية أصبح خفيفا له يقول وترى أن ينافق يا وعيدا يلا كيف أجري فقال بعض البطارقة البطارقة جمع بفريق والبفريق هو الحامل في الحق ليس يتم برع أن يأتي ما يخلقني فليس الفرناء يا يا يوم تقول هذا فاقع جدا هذه كما الأمر مبادع فيها معلومة الأمر المسلمين قال ابن الناصور كيف الناصور يقول وكان هرقل جزاء هرقل يا kasance dan boka ne yanzu da sun yanzu yana boka yana duban taurarin yana buga kasa yana menene da menene da menene munafiki ne fasara da wazir sa'adu da suka tambaye shi yaya yau ya ga sarki tawaye gari ne tana cikin bacin rai sai yake kulli ra aikin sai da kai na ba ta kulli ko yake jiya da daddare da nawa da na biyu da na da na biyu da na biyu ba cikin taurarin ma'ana da ya bokan sai ya ga cewa sarkin masu kaciya ya bayyana. Kuwa ne ne su kaciya cikin al'umma su ne nan. Sai aka ce da su ba masu kaciya sai ya guda. Kada ka da wuna samari. Duk a cikin kasan sai ka kake mafi ka aika duk inda ka samu yau ne na kaciya sai Ba ka wuta ba? Aka ce yau da aka kaciya. Sai ka ce kada ka da mutum Ba wani abin da ya zo ka mutum. Duk kasa aika a kashe an ba bai ba bai ba